This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 16. Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashace kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. kana masu na'uran kwamfuta za su iya daddangwala voahouse.com a duk lokacin da suka so hakan masu aure assalamu alaikum barkanmu da yau ranar litinin 27 ga watan juli na shekarar 2015 Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. kafin waje da nisa mahmud ba kanun labarai to yayin da yake ci gaba da ziyararsa a afirka shugaba barack obama ya ce dangantakar da ke tsakanin habasha da amurka ta kud da kut ce kuma ya dangana har ga kowane fanni a yau litinin dakarun haɗin gwiwa da suriya ke jagoranta sun dakatar da kai hare-haren sama a yamal yayin da shirin tsagaita wuta da aka cimma na kwanaki biyar bisa dalilan jin kai ya fara aiki ma'aikatar harkokin wajen amurka ta nuna takaicinta kan yadda fasakorin biladama domin gudanar da ayyukan lalata da gaskanci ke taimakawa wajen bunƙasa tattalin arzikin duniya to kanun labaran kenan a shirin namu na yau za ku cewa kotu ta ba da umarni akan hana ƙara farashin kuɗin hasken wutar lantarki ai yawancin 'yan najeriya sun yi murna da wannan ah, sakamako na shari'a da aka yi haka kuma idan muka tsallaka zuwa jamhuriyar Nijar za ku cewa ana fitakon saƙa tsakanin gwamnan zandar da alkalai. waɗanda ya je hidda daga gidan kasan nan 'yan ƙasa ne kamar kowa kamar waɗanda a gidan kasu kenan ba su su ba. Idan kuma koma Najeriya za ku yi tattaunawa da Mahmud Lalawi da gwamnan jihar Imo Rochas Okorocha. To wani ya taso daga PDP kaga zai zama senior president. Shi na da ya sa party suka ga wani abin kuma ba zai dace ba. Goma su shigo su yi wa abin zai. To, kana za mu kawo muku shirin ilimi garkon ɗan adam na Yusuf Aliyu Harande. Daga nan mu kawo muku ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko mana, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce Habasha da Amurkan kawaye ne na kudda da da suka haɗa kai akan batutuwa da dama. sai dai ya nemi mun kasar da su bar 'yan jarida da bangaren 'yan adawa su yi walwala ba tare da tsangwama ba a wani taron manema labarai da gudanar na haɗin gwiwa a yau litinin tare da firayim ministan habasha helen da zeleng shugaba obama ya yaba da irin haɓaka da wato tattalin arzikin ƙasar ya samu inda ƙara da cewa an tsamo miliyoyin mutane daga ƙangin talauci kana ƙasar tana taimakawa a yakin da ake yi da mayakan alshabab da ke somaliya ya kuma kara da cewa a tattaunawarsu da prime minister ya jaddada mai cewa tabbatar da walwalar 'yan jarida da 'yan adawa zai kara daidaita manufofin jam'iyya mai mulki a maimakon ya mata zagon kasa a nashi bangaren prime minister habashi ya ce a shirye yake ya karfafa 'yancin dan adam da shugabanci na gari yana mai cewa karfafa mulkin demokuraɗiyya da habashi ke yi ba abu ne kawai na fatar baka ba a amurka tana goyon bayan ta nuna goyon bayanta ga hararen da turkiyya ta kai a kan mayakan isis a syria da kuma yankunan da 'yan tawayen kurdawa ke a iraki a jiya lahadi wani kakakin fadar white house ya ce hukumomin ankara na da ikon su kai farmaki a yankunan 'yan ta'adda ciki ko hadda waɗanda ta kai a kan 'yan jam'iyyar kudawa ta pkk a wani samamin dare da aka kai a ranar juma'a arewacin irakin harin da aka yi kan 'yan jam'iyyar ta pkk da aka haramta shi shine na farko tun bayan shirin zaman lafiya da aka samar a shekarar 2013 waɗannan kalamai na kakakin fadar white house ya zo ne mako guda bayan barkewar wani rikici da aka ɗora alhakin a kan ƙungiyoyin biyu waɗanda su ma abokan gaban juna ne yanzu haka dai turkiya ta kira wani zama na musamman a gobe talata tsakanin ƙasashen kawance na neto domin tattaunawa kan matsalar tsaro da take fuskanta jami'ar ta pkk ana ta a nata bangaren ta ce duk wani shirin zaman lafiya da aka cimma da ankara ya ruguje bayan hararen sama da aka kai musu to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a yau litinin dakarun haɗin gwiwa da Saudiya ke jagoranta suka dakatar da kai hararen sama a Yamal yayin da shirin tsagaita wuta da aka cimma na kwanaki biyar bisa dalilan jin kai ya fara aiki. Ko da yake akwai rahotanni da ke cewa an ci gaba da yin artabu a wasu wurare bayan da 'yan tawayen Houthi suka yi fatali da shirin tsagaita wutar. A yau litinin an samu rahotanni da ke cewa an kai hare-hare a kudancin ƙasar ta Yamal. dakar haɗin gwiwar waɗanda ke kai hare-haren sama cikin watanni hudu a kan 'yan tawayen na huthi sun sanar da shirin tsagaita wutan ne domin a kai ɗauki ga waɗanda suke buƙatar taimako a jiya lahadi shugaban huthi abdulmalik al-huthi ya yi zargin cewa shirin tsagaita wutar zai zama mai amfani ne kaɗai ga ƙungiyar isis da alka'ida ya ƙara da cewa za su ci gaba da kai hare-hare kamar yadda ya bayyana a shafin twitter ƙungiyar. wani harin bindiga da aka kai yayin da ake wani bikin aure a arewacin afghanistan ya halaka mutane 21 kana wasu dama sun jikata shugaban rundunar 'yan sandan lardin ya gaya wa kamfanin dillancin labarai na associated press cewa rikicin ya barke ne bayan da aka kashe dan uwan wani jami'in dan sanda a lardin a cewar kanar gulistan kasini kungiyoyin biyu sun kwashe shekaru dama suna yakar junarsu ya kuma kara cewa akalla mutane 400 suka halarci wajen bikin auren kuma mafi yawan waɗanda aka kashe baƙi ne masu shekaru tsakanin goma sha hudu zuwa sittin amma hukumomi sun ce angon da amarya suna cikin ƙoshin lafiya kayatattun bukukuwan aure sun zama ruwan dare a afghanistan tun bayan faduwar gwamnatin taliban a shekarar 2001 wadda ta haramta yin rawa da wake-wake a lokutan bukukuwa to da ƙarshe ma'aikatar kwayoyin wajen amurka ta ce fasikorin biladama na taimakawa kwarai wajen bunƙasa tattalin arzikin duniya inda lamarin yake haifar da musgunawa tare da wulakanta miliyoyin mutane yayin da wasu ke zuba ido ana ayyukan lalata da cin zarafin bil'adama a kusan duk ƙasashen duniya a rahoton da take fitarwa a duk shekara ma'aikatar ta bayyana wannan tsari a matsayin wani lamari na aikin bauta a zamanance inda ake cin zarafin 'yan mata da mata ta hanyar karuwanci tare da tilasta maza da mata da yara shiga ayyukan da ake biyan kuɗaɗe kalilan a wasu lokuta ma ba a biyan su. safarar bil'adama ba ta da iyaka a duk faɗin duniya a cewar rahoton kuma sana'ar ba ta la'akari da dokoki ana kuma samun hakan ne a wurare na ofisoshi da ma'aikatan kwadago da doka ta sanda zamansu da akasin kuma haka wanda kuma hakan ka iya janyo illa ga bangarorin ma'aikata daban-daban da suka fito daga fannonin ilimi daban-daban a duniya. To da labaran duniya kenan kuka saurara. To kamar yadda kuka ji a ɗanɗanon labarai, bari mu faro takon daga jihar Legas inda ko ta hana ƙara kuɗin farashin hasken wutar lantarki. Ga dai baban gidan Jibrin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. a dai za a iya cewar ba sabon abu bane ga 'yan najeriya su waye gari tare da samun labarin ƙarin farashin kuɗin man fetur ko kuma na wutar lantarki da dai sauran kayayyaki da kamfanoni masu zaman kansu ko gwamnati ke samarwa ko da kuwa 'yan ƙasa sun bayyana rashin amincewarsu da wannan mataki da aka ɗauka. to sai dai kuma bisa ga dukkan alamu irin wannan mataki na neman zama tarihi a najeriya bayan da wani alkalin kotun tarayya justice mohammed idris da ke nan lagos a ƙarshen mako ya bayyana matakin da hukumar samar da hasken wutar lantarki take son yi na ƙarin farashin wutar lantarki da cewa ya saba doka domin kuwa bata samar da isasshen wutar lantarkin da za ta yi ƙari a kansa ba kamar da wani ɗan ƙasa kuma lauya mai zaman kansa mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama Mista toluwani adibi ya shigar da ƙara na neman kotu ta hana hukumar samar da hasken wutar lantarki yin karin farashin albarkatun wutar lantarki da take samarwa 'yan najeriya tunijai jama'a suka yi maraba da wannan hukunci kamar da malam abdullahi abuja na ƙungiyar haƙan ma'adinai ta ƙasa ya shaida mani ai yawancin 'yan najeriya sun yi murna da wannan ah, sakamako na shari'a da aka yi kuma wato abu ne da yake a najeriya shi dan adam bai san yadda za a kwato mashi haikinsa ba in ba da wannan sabon gwamnati da allah ya kawo mana ita ba to ita wannan al'amari na nepa mutane suna sane cewa akwai wasu ma jihohi da yake an ce nepa ta mayar musu da kuɗin da suka biya na caji da aka yi musu saboda ita kanta hukumar ƙa'ide al'amari irin ayyuka na, ita nepa wanda ake cewa nigerian electricity regulatory commission ta ce musu ta yi overbilling jama'a kuma ta maida musu da kuɗin su ba wai ta maida musu kuɗi a lakadan ba a'a ta maida musu da shi in terms of in sun yi amfani da wutan ba sai ta yi cajin su ba amma kaga ba abin wannan dokokin saboda shi dan adam kullum ana tawaye mai haƙƙin shi ne kuma sai ya rasa mafita abin da ke faruwa kenan saboda haka mun ji daɗin wannan hukunci da wannan alkali Allah shi saka mashi ko me yasa 'yan Najeriya ke adawa da duk wani ƙarin farashin kuɗin wutar lantarki duk kuwa da ikirarin da hukumar da ke samar da wutan mahukuntan ke yi na samar da wutar lantarki a ƙasa alhaji sani mustapha bello wani mai kamfanin safara ne mai ofishi a nan lagos da kuma arewacin najeriya da yanzu da nike maka maganan nan abin da ake caji na ga bil a gabana rate na kilowat abin da ake caji na naira goma sha biyu da kwabo casa'in banda shi akwai wani caji wanda ake kira demand charge wannan demand charge din ana caji na naira 348.28 da kwabo a kowane unit wai da man charge tunda kana amfani da shi da yawa to wani irin economic sense kenan lantarkin yaushe aka bayar da shi ina aka same shi Allah kaɗai ma ya san gaskiyan abin da ake ciki. Masana dai yana ganin irin wannan hukunci da kotunan ke yankewa na kare haƙƙin 'yan ƙasa daga kama karya ko karfe-karfen manyan kamfanonin gwamnati da masu zaman kansu zai taimaka ga wajen ciyar da ƙasar gaba. babin ya jibrin murai amurka daga lagos nigeria to an gaishe ka baban gida yanzu kuma bari mu tsallaka zuwa jamhuriyar nijar inda alkalai suka ce ba su da umarnin da gwamnan jihar zandar ya bayar ba game da sake wasu masu laifi ga dai shayu mani da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton a wani taron manema labarai da kungiyar alkalan shari'a sama reshen shirin maradi ta kira ta yatar da allah wadare da sakin waɗansu 'yan kaso da gwamnan jihar sandira ya ba cikin ka'ida ba suka ce ya masa landan malam rura abdullahi magatakarda na kungiyar saman reshen jihar maradi an samu cewa mutum uku an same su da laihi an tuhume su da laihi kuma eh, jama'an tsaro suka yi aikin su da aka kai su gaban shari'a gwamnan jiha ya ba da umarni a cikin dare ga kwamandan na guard national da magara ya ji ya hudda waɗannan mutane daga gidan kaso inda suke rike kamar dukkan 'yan ƙasa da ke gidan kaso suna shirin shari'a ga wannan lamarin ne sandika na alƙalan shari'a jihar maraɗi suka yi tir da allah wadda da wannan katsalandan da ya yi cikin al'amura na shari'a domin tabbatar da gaskiyar labari na kira lambar gwamnan jihar zandar ga abin da ta ce lamba zai lambar da kai kira bata amsa kira ba a gaba ka sake kira da kawo yanzu har lokacin haɗa rahoton gwamnan bai kira ni ba amma kungiyar ta alkalan shari'a saman ta yi kira ga shugaban ƙasa da takwarorinta a ɗauki matakai domin magance irin wannan katsalandan magatakarda Aurora Abdullahi. Sandika Autonom na Majistira na Jiha Maradi zai kama gwamnan jiha na zandar kamar shi ne da nasabar wannan lamari da zai kasance domin waɗanda ya je hidda daga gidan kasan nan 'yan kasa ne kamar kowa kamar waɗanda a gidan kasu kenan ba su su ba don haka kuma muke kira ga shugaban ƙasa shine shugaban gwamnati shine shugaban hukuma shine shugaba na alkallan shari'a domin a san wane mataki aka ɗauka bisa ga wannan katsalan katsalandan ciki na al'amuran shari'a kuma muke kira ga eh, alkallai waɗanda nauyi ya rataya a kansu na su gudanar da shari'a cewa da procureur general da procureur de la republic ta ɗauki matakai inda za su kare ƙasa cikin aikinsu kuma yadda doka ta tsayar da kowa kuma muke kira ga sandika na samfamin eh, sandika ne da yake muna da hulɗa mai kyau da su muke son komi za a yi a rinka yin adalci to ai sai su bincika da kyau su ji menene shi wancan lahin da aka mushi kuma dan mi ya je ya kai ƙara wani bangare kuma kungiyar saman na mai juyayi ga iyalan sojojin da suka rasa rayukansu a fagen daga yayin da kuma waɗanda suka jimu Allah mu sauki Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar niger. To Allah ya kyauta yanzu kuma bari mu sake komawa Najeriya inda Mahmud da muke gabatar da shiri yanzu nan ya samu zarafin zantawa da gwamnan jihar Imo Rochas Okorocha lokacin da suka kawo ziyara da shugaba Muhammadu Buhari kuma mahmud din ya fara tambayansa ne game da rikicin majalisun dokokin najeriya shine sai fara bayani kamar haka national assembly wato demokradiyya ne na apc wanda shi shugaban kasa ba so ya ce wani a bashi senate president ko kuma ba wani speaker shi ya ce musu duk abu da kuka dama ku yi ita ce farkon rikicin wasu suna gani kamar hakan da ya yi shi yasa aka samu wannan matsalar eh shi din amma ya kamata a yi haka din domin in ana demokradiyya demokradiyya ta kayan tafa shi ne ku yi yadda kuka ga dama ku zabi wanda kuka so ba sai wani muku wanda za ku zabi ba to amma akwai dan matsala cikin wannan magana da ba da wannan izinin sai yara masu ka tashi neman speaker da senate president kuma a takaice a sanadin din muna da mutane senators na apc ah, hamsin da tara kuma pdp suna da senators 49 kaga tsakaninmu da su goma senator goma to da aka san mutane biyu suna neman senate president to an samu masana kenan mhm. domin su biyun zai su raba ita koreyan su to in wani ya taso daga pdp kaga zai zama senate president shi na da ya sa party suka ga wani abin kuma ba zai dace ba goma su shigo su yi wa abin zai an shiga yin kuma an shiga wata hali shi senator sadaki da ya ga haka din su faru sai ya samu pdp don ya samu koreans shi na ya kai shi da ba dan pdp ekwari madu deputy senate president kaga kaka da kai zaman kenan to ba ba za a wani ya yi laifi ko kuma wani bai yi laifi ba shi mai gidan da ya ba su izini ya yi na kan abi kaidan demokradiyya kuma ya taso abun ya zo kuma inda ban mai da hankali ba da zamu shiga uku don ba mu samu senate president ba kuma muna da shugaban kasa kagan ba da dace ba su akan haka dai muka aka samu na masu amma mu yanzu gwamnoni na apc mun doka alkawari cewa zamu gina maganan nan wato jihohi da yawa a nan jihar a najeriya suna complain cewa ba kuɗi ya yanayin yake a jihar imo da zafinta a yanzu haka gaskiya ba kuɗi kenan ai ni ba na ce ba kuɗi akwai kuɗi a kasar namu wasu ba sa biyan kudin albashi yanzu eh don kudin ba ta isa ba yanzu naka an biya albashin kudin ma'aikata eh, ba mu biya albashi ba ma'aikata suna bin mu wata biyu wasu wata daya wasu wata uku ba bai wuce wata uku ba mhm. don abun ba mu zato zai faru haka din ba kawai ka tashi wata rana da safe eh, a karshen wata kuma abu da kaka samu ba bai kama yi. ko ba kudin mai din ma ya zama ita ce ya kama maganar noma amma da kaga in kana ba yaro abinci ko ce wani lokaci ai ai ba zai manasa ba don maganar mai din ta zo mana rudu kwarai da gaskiya kuma da yanzu an shiga wani masala shi yasa shi president ya zo ya fara neman hanyoyin da za a sake a samu irin diversification zan ce eh arziki da kudin mai ba to madalla har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yanzu agogo ya ce karfe 11 da minti 17 dakika 57 ga shirinmu na gaba ilimi garkuwa ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi hau shi ɗare ɗan. to shi mara ilimin. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Ah, Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirye-shiryenmu na sashen Hausa murya Amurka daga nan birnin Washington eh. DC. To eh, masu sauraro kada ne ku shagala. wannan makon ma insha Allah za mu daura daga inda muka dakata a makon da ya gabata idan har ba ku manta ba muna ci gaba da tattaunawa da tsohon malamin nan kuma masani a fannin ilimi wato farfesa ango abdullahi kana tsohon shugaban jami'ar ahmadu bello da ke zaria na biyar mun dakata a irin ci gaba da shawarwari da farfesan ke ba mu sababbin gwamnatoci a kowane mataki ba tare da ɓata wani lokaci ba bari ku ci gaba da jin wa'innan shawarwarin daga bakin farfesa. yamma da ƙwaro ƙoƙarin mushininku. Ana maganar eh, ingancin ilimi eh, ko nagartashi sai mutane suna magana ai ya kamata akalla a ce an kyautata kwalejojin horas da malamai waɗanda daga ne suke gogewa don sanin yadda ake koyar da ɗalibai sai muka ji gwamnatin tarayya ta mai da kwalejojin horar da malaman nan zuwa jami'o'i na ilimi wani irin alfanu kake ganin wannan eh, zai haifar a wannan ƙasa to da farko dai sai an duba ta yaya aka kawo wannan matsayi su wa'annan ah, colleges of education wadda aka ce kwanan nan an mai da su cikin dare ɗaya an ce an mai da su jami'o'i to ba wai mai da su jami'o'in ba ne al'amarin da ya kamata a tsaya a nazari a kai wa'annan matakai ya kamata a ɗauka tukuna kafin a ɗauki irin wannan abubuwa ya kamata a duba da kyau kafin a yi wannan huruci na cewa wa'annan makarantu sun tashi daga halin da suke ciki yanzu ko kuma sun tashi daga matsayin da suke ciki yanzu sun koma jami'a to a nan zare muna da college of education kuma cikin iko allah ne ina tare da yadda ta girma domin ina bc mu muke lura da ita a nan a nan zaria kuma programs inda take koyarwa yadda ake koyar da nce national certificate of education wadda su wa'annan malamai in an yada su ana ganin zai inganta yawan malamai a primary schools da kuma watakila a junior secondary schools abin da ake fata kenan a samu a wannan lokaci shi yasa aka kawo wannan program na nc aka cire irin teacher colleges dinan teacher training colleges wanda aka muka fi sani da aka kawo su to da yake ƙasa ce wadda jama'a sun fi sa ido a kan certificate domin certificate din shine kamar vehicle wato ma'aunin ko kwarewar mutum ko kuma ma'aunin da zai sami lada wajen aiki wanda yake yi to shi yasa mutane suka mai da hankali kwarai akan certificate to a certificate din kuma an san wanda ya fi daraja a idon mutane shine degree to shi yasa kaga ana ta ɗauki ba daɗi a kan cewa da polytechnics da universities da colleges of education da sauransu yaya za a rika auna su a skeli wajen darajarsu kuma wani irin lada ya kamata a bambanta tsakaninsu wajen wanda suka fitar daga makarantunsu suna neman aiki ko kuma malaman da suke koyarwa irin wannan duk shi ke kawo duk wannan irin rudu da muke ciki yanzu kokari kowa kokari yake a ce yana da certificate iri kaza ko yana aiki a wuri iri kaza shine zai zama ma'aunin irin ladan da zai samu ko irin darajar da yake da ita a idan mutane to duk wannan shi ya kawo wannan ya mutsi don ni a wuri na na ɗauke shi a mutsi ne haka kauce ma abubuwan da da aka sani na tsari don kafin a ce an yi Amadu Bello University misali sai da aka shekara biyar ana kwamiti na aiki na turawa da manya-manyan 'yan ƙasa irin yadda duk tunanin da za a yi na kafa jami'a ba ahmad bello university ba da kuma waɗansu universities waɗansu sassa na ƙasar nan wanda aka yi kira lokacin ashbe commission sai da suka shekara hudu zuwa biyar suna duba ya za a yi a kafa jami'o'i wadda in an kafa su ga manufarsu ga irin ɗaliban da ake fata za su ɗauka ga irin ɗaliban da za su yaye ga irin sassan da za a yaye ɗalibai waɗannan sassa kuma ne ne muhimmancinsu wajen gina ƙasa injiniyarin ne agriculture ne medicine ne da sauransu gashi nan dai duk sai an shirya wannan da kyau duk sai da aka yi wannan sannan aka kafa wa'annan jami'o'in nan farko da nake maka magana to sai gashi yanzu sai ka ga a siyasance kawai wani yana so ya suna cewa ai shi ya kafa jami'a kaza kamar yadda shi wannan president da aka kora kwanan nan eh, yake cewa kokarin da ya yi ai ya kafa jami'a a kowace jiha a ƙasar nan ko menene wannan menene wannan zai haifar menene matsayin kafa jami'a haka kawai a ciyasance da sauransu shine muke maka magana yanzu kuma ko kwanan nan da aka ce an mai da wa'annan kwalojoji guda biyar an da su jami'a wannan ma siyasa ne shi wannan shi wannan minista da ya fita daga kwanan nan minista na ilimi an shi da malamin makaranta ne yana koyarwa ne Uh, a secondary school iyakan koyarwar da yake na a secondary school saboda haka ban ɗauka yana da isasshen ma uh, sani game da ya ake kafa jami'a ba to saboda haka irin tun yana son ko suna son yana son ubangidansa president da ya tafi ya suna a ce an kafa shi an kafa jami'o'i tun da yake a ƙarƙashin shi suke uh, jami'o'in ko colleges of education mai da su jami'o'i to sunan da aka canza shine zai canza abin da suke yi yanzu ko kuma akwai wani abu wanda yake sai an yi shi dole sannan za su canza daga halin da suke ciki yanzu su zama jami'o'in da ake tsammani za su zama ko ya kamata su zama. Masu sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Za ku ci gaba da jin waɗannan shawarwari da farfesa ke ba mu sababbin gwamnatoci a kowane mataki. Da su ma kansa al'umma baki ɗaya don ƙara samar da ingantattun tsarurruka a fannin ilimi a ƙasar baki ɗaya. muna ƙara miƙa mu ga farfesa ango abdullahi da amsa wannan gayyata ta mu don ba da tashi gudunmawa ɓangaren ilimi yanzu kuma a madadin abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa wannan shirin sai wadda ta ba da umarni julie lizards gresham ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia bis salam a maza da mata don mu zan ka To madalla yanzu kuma mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko muna. mu ta farko a yau tana cewa hakika ziyarar da shugaban Amurka Obama ke yi a wasu ƙasashen Afirka ta zo daidai da lokacin da wasu ƙasashen ke cikin matsin tattalin arziki. Sai dai ya kamata Obama ya janye kudirin da yake gabatarwa a kasashen da yake ziyarta na auren jinsi. daga Aminu ɗan Kaduna Amanawa. Assalamu alaikum BOA Hausa. Don Allah ku bani dama na yi ta'aziyya ga al'ummar garin Damaturu da ke jihar Yobe dangane da hari da aka kai na ƙunar bakin wake. Ina addu'a Allah ya ji kan wanda suka rasa rayukansu masu rauni Allah ya ba su lafiya amin daga Isa mai kati ga Shuwa. Ita ma wasiƙan mu ta gaba ta fara da sallama ne inda ta ce ku ba mu dama don mu tuna da 'yan uwanmu mata na garin Chibok. waɗanda yau suka cika kwanaki 468 kenan da sace su amma har yanzu ba su ba ɗuriyarsu hakika haka abin takaici ne ganin ba a san halin da suke ciki ba mu dai a kullum addu'ar mu shine Allah ya ceto waɗannan 'yan uwanmu mata amin daga Sadiya Isa mai kati gashuwa da Aisha Usaini Dango ta karasuwa jihar Yobe. Wasiƙan mu ta ƙarshe na cewa hakika harin da aka kai ta jirgi a garin Abadam na jamhuriyar Nijar abin takaici ne. na tabbatar da taɓarɓarewar tsaro a ƙasashenmu na afirka da fatan allah ya kawo mana sauki daga abubakar lawal abubakar daura to amin sun amin kafin mu karkare kuma ga labarai amma wannan kara a takaice to shugaba barak obama ya ce amurka da habasha kawaye ne na kudda da suka haɗa kai akan batutuwa da dama sai dai ya nemi hukumomin kasar da su bar 'yan jarida da ɓangaren 'yan adawa su yi walwala ba tare da tsangwama ba a wani taron manema labarai da gudanar na haɗin gwiwa a yau litinin tare da firayim ministan habasha helen mariam shugaba obama ya yaba da irin da haɓakar da habasha ta samu ta fuska tattalin arziki inda kara da cewa an tsamo miliyoyin mutane daga kangin talauci kana kasar tana taimakawa yakin da ake yi da mayakin al-shabab da ke somaliya amurka ta nuna goyon bayanta ga hare-haren da turkiya ta kai akan mayakan is a syria da kuma yankunan da 'yan tawayen kudawa suke a iraki a jiya lahadi wani kakakin fadar white house ya ce hukumomin ankara na da ikon su kai farmaki a yankunan 'yan ta'adda ciki hadda wanda ta kai akan 'yan jam'iyyar kudawa ta pkk a wani samami da daddare da aka kai a ranar juma'a arewacin iraki harin da aka yi a kan 'yan jam'iyyar ta pkk da aka haramta shine na farko tun bayan shirin zaman lafiya da aka sanar a shekarar 2013 a yau litinin dakarun haɗin gwiwa da saudiya ke jagoranta sun dakatar da kai hare-haren sama a yamal yayin da shirin tsagaita wuta da aka cimma na kwanaki biyar bisa dalilan jin kai ya fara aiki ko da yake akwai rautani da ke cewa an ci gaba da yin artabu a wasu wurare bayan da 'yan huti suka yi fatali da shirin tsagaita wutar to madalla da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin gaba yanzu kuma ga jamila nan da maryam yau za ku ji ba da halima ba domin su gabatar da shirin yau da gobe yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi mamur lalo da ya tallaba mini shirin ya kawo gare ku da julie gresham wadda ta bada umarni sai injiniyan mu na wannan lokacin wato kit holmes ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai an ku.